A tunkarar ƙarshen ayyukan noman damana a Nijar hankula sun karkata wajen shige da fitar makyaya da dabbobinsu kai da kawon da haɗakar ƙungiyar ƙasa ta makiyayan Nijar ke sa ido a kai. Manga Sambo Umaru shugaban ƙungiyar ya bayyana matsalolin da ake iya fuskanta. Shige da ficen makyaya sha'anin rayuwa ne kamar saura. Aiki ne da makyaya suke gudanarwa na tafiya daga wannan bangare zuwa wancan domin neman ruwa da abincin dabbobi. dabbobi. Shin font la A wani karon suna shige da ficen ne daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa. Misali ƙasar mu suna tashi daga wani yanki zuwa wani yanki. A bisa hanyar suna haɗuwa da matsaloli tare da manoma. Wasu makiyaya hukumomi jami'an tsaro haka ma ga waɗanda suke tafiya a cikin waɗansu ƙasashe suna haɗuwa da irin waɗannan matsaloli. Balle idan ba sa C'est tout si tu n'es pas en règle. Vous parlez des règles. sont règles Quelles sont ces règles Da farko dai sai kana da takardar shaidar shaushawa, sai ka yi wa dabbobi shaushawa, kai kanka sai kana da katin ƙasa. Kowace ƙasa tana da ƙa'idodin shige da fice, idan makiyayansu suna son shigowa wajenmu ga ƙa'idodin da za su cike. Akwai makiyaya da ba su da ma masaniyar hakan, suna shiga kai tsaye ne a cikin ƙasa. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour sensibiliser ces transhumants D'abord, nous Da farko dai muna da hulɗa da hukumomi tare da waɗansu magabata ta hanyar zauren sasantawa a cikin duka gundumomi na Benin misali. Ya ƙumshi magabata, magajin gari, sarakunan gargajiya, manoma da makyaya, matasa da mata. Ta hanyar tarurrukan da muke shiryawa muna kutanta musu yadda za su yi shige da ficen. Ga takardar da ya kamata su mallaka kafin su shiga a cikin waɗansu ƙasashe. Amma idan ba a wayar da mutane ba ba abin ba zai yi ba misali makiyayi ya san inda hanyar wucewa suka dare an rufe hanyar saboda manoman ba a sanar da su ba na sakin hurumin wucewar makiyaya a la de de a wajen ku ya kuke yi na maido su annan butulla da farko dai hanyar tutuba da sasantawa su ne da kansu suke samar da mafita